أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه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 فجزاؤه الجنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وبعد أداء مناسك الحج على الوجه المذكور آنفا في الأسبوع الماضي في الخطبة الماضية فقد تم حج من تمتع أو قرن وعلى من أفرد أن يذهب إلى أقرب الحل وهو التنعيم المعروف بمساجد عائشة ويحرم بالأمرة ويرجع إلى الحرم ويطوف ويسعى ويقصر شعره وبهذا انتهت أمرته ولا هدي عليه وعلى من قرن أو تمتع الهدي إذا لم يكن من أهل مكة قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وعلى الحاج أن يطوف طواف الوداع قبل أن ينصرف من مكة ليكون آخر أهده بالبيت ثم يتوجه إلى المدينة المنورة إن لم يكن ذهب إليها قبل وصوله إلى مكة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف للسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود والبيهق والبيهقي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني في المدينة مكتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة وفي رواية من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي وفقنا الله لزيارته صلى الله عليه وسلم ولو مرة في أمرنا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله يهدينا ويهديكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bayan godiya ga Allah da shaidawa da kadaicin Allah da manzancin manzan Allah da salati ga ma'aikin Allah masoyin mu annabi Muhammad bayan haka ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kada ku mutu sai kuna musulmi a wancan sati mun yi bayani game da hajji kaifiyar yanda ake hajji yanda mutum idan ya nufi ya je ya yi aikin hajji yanda zai yi bayan duk abin da zai yi ya gama mun nuna cewa hanyoyin hajji kashi uku ne muna da ifradi nau'an eh, harama da aikin hajji nau'i uku ne muna da ifradi muna da tamattu muna da qiran ifradi dai kai niyyar hajji kawai farkon shiganka da niyyar hajji ka shiga tamattu ka shiga ne da niyyar umra ka shiga da niyyar umra in ka kare umra za ka warware za ka fita daga cikin haramarka ka koma cikin kayanka na gida ka rika shafa turare kana duk abin da aka haramta maka za ka iya aikatawa har lokacin hajji ya kai a fita tare da kai to duk kowanne ne dai za ka yi haramar mun ce kafin ka yi harama ka tabbata ka yi wanka ka yi alwala ka yi sallah na fila raka'a biyu ka ɗaura haraminka haramarka a ah, gyabto da za ka ɗaura da kuma wanda za ka ya farida mayafi izarun warida gyabto da zaka ɗaura a kugunka da mayafi da zaka yafa a kafadanka illa iyaka idan kayi wannan kayi nafila a biyu zaka yi niyyar abin da kake nufi ko in ma hajji kaɗai, ko in ma umra kaɗai, ko in ma biyun gaba ɗaya, wanda yana da wuya mu yi shi mu a nan. saboda akwai yanka a ciki ga kuma daɗewa a cikin haramanka za ka kasance kana cikin haramanka ba dama ka tuɓe ba dama ka shafa taurari ba dama ka yanka farce ba dama ka yi gyara ka gyara ka yanke gashin bakinka duk abin da wanda ke da rai yake da lafiya ake nema ya yi sati-sati ba za ka yi ba ba zancen aski ko da wata ɗaya ne za ka kasance ba aski ba aski komai har sai ka gama to akwai wuya ga tsawon zama sa'an nan kuma ga yanka kirani kenan to amma wanda yake ifradi ne tsawon zaman ne kawai da za ka yi a cikin haramarka amma fa babu yanka a kanka shine muka ce hajjin talaka kenan to mai hajjin kowanne in ma hajji kadai ka tafi da shi niyyar hajji kadai ko in ma niyyar umra kadai ka tafi da ita farko to in umra ce da ka zo masallaci mai alhorma da kun sauka maka kun sauke kayanku abinda za ka yi shine maza maza ka je masallaci mai alfarma bayan ka tabbata ka yi wanka ka yi alwala ka sheka maza zuwa masallaci don abin da ya kawo ka kenan ka zo ka yi ɗawafi a ɗakin allah so bakwai sa'an nan ka yi sa'ayi so bakwai ɗawafin na farawa ne daga hajar al'aswad aswad ya tuke zuwa hajar al'aswad aswad in ka taso daga hajar al'aswad aswad ka zagayo har ka kai inda hajar al'aswad aswad yake ka samu ɗaya kenan haka za ka yi suru bakwai zagaye zagaye haso bakwai idan ka kare za ka zo ka yi nafila raka'a biyu a makamu ibrahim wattakhidhu min maqami ibrahima musallan bayan ka gama wannan nafila raka'a biyu za ka sha ruwan zamzam in akwai iko ka sumbanci hajar al-aswad to in babu iko kamar yadda yanzu babu iko kawai sai ka fita zuwa dutsen safa dama suna kusa da juna da sai ka kama hanya zuwa safa inna safa wal marwata min sha'airillah ka fara da inda Allah ya fara da shi za ka hau dutsen safa ka tsaya a kan dutsen ka hau yadda za ka rika ganin ɗakin Allah in ya wuyata saboda yawan cunkoso da yawan filoli yanzu filoli filoli filoli ne sun ko ina saboda haka sai ka yi leke-leke sa'an nan ka ga ka'aba saboda ya shiga ciki sosai to ka har ka ga ka'aban za ka tsaya ka fuskanci ka'abar ka yi addu'a ka yi addu'a in baka ganta ba ma dai ka fuskanci inda ka'aba take tunda wurin kabaro baro yanzu yanzu nan ka huskanci inda ka'aba take kai addu'a kai addu'a kai addu'a da sa'an nan ka gangaro kai ta tafiya kana addu'a kai ta tafiya kana addu'a kai ta tafiya kana addu'a har ka kai tsakanin milolin nan guda biyu filoli guda biyu kwarra daga wannan fila kwarra zuwa wancan kwarran wurin da gangare ne sai kai dan sassaka idan kai namiji ne za ka yi sassaka in ka kare ka kai wancan fila sai ka kama tafiya kana tafiya kana addu'a ko da baka iya komai ba dai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan dai kowane musulmi ya iya shikenan kai ta yin wannan kuma addu'a ce da ta hada alkhairin duniya da lahira dama Allah ya faɗa a cikin alkur'aninsa cewa bayinsa muminai in sun zo addu'ansu kenan ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب saboda haka addu'an kenan mafi girma addu'an da za ka yi ta yi kenan idan ka kai marwa ka samu ɗaya wannan karon ba sai ka je ka dawo ne ɗaya ba in ka kai marwa ka samu ɗaya za ka tsaya kan dutsen marwa ka yi addu'a sai ka gangaro kuma ka kamo hanya ka kai milainil ahadarai ne za ka yi sassaka idan ka kai safa ka samu biyu za ka tsaya kuma ka yi addu'a ka yi addu'a ka yi addu'a sannan ka gangaro ka zo marwa ka samu uku daga nan kuma za ka tsaya ka yi addu'a bayan ka kare ka gangaro ka zo safa ka samu hudu sai ka sake ko ka tsaya ka yi addu'a kan dutsen kowane zuwa dai sai ka tsaya ka yi addu'a in ka yi addu'a sai ka gangara zuwa marwa ka samu biyar daga marwan za ka tsaya ka yi addu'a sannan ka gangaro ka zo safa in ka zo safa ka samu shida za ka tsaya kan dutsen safa ka yi addu'a to yanzu nan za ka koma marwa kaga safa dai yanzu ka yi tsayuwa hudu akan safa marwa kuma yanzu za ka yi tsayuwa ta hudu in ka tsaya kan wurin ka yi addu'a ka kare shi kenan akwai kofar umra sai ka bi wannan kofa sai ka fita idan kana so masu aski na wurin sai a rarrage maka gashinka kana so kuma sai ka kai gida ka cire ka rarrage gashinka saboda hajji na ka. da shi kenan ka gama umra mai umra kaɗai muke maganar nan fa amma wanda ya je da hajji kaɗai in ka kare dawafin eh, sa'ayin nan fa baka aski saboda an kai aski ka saba dokar Allah sai ka kuma ba da wata hadayar saboda haka mai ifradi dai ba batun aski a yau a ranar da kuka shiga maka sai dai mai umra kawai amma ya tabbata zai yi yanka daga nan shi nan za ka yi ka cire haramin da kai ka koma cikin kayanka na gida ka shafa turare ka yi aski ka yi gyara duk abin da ya kamata ka yi za ka iya kai shari'a ta halatta maka illa iyaka ran takwas ga wata za ka yi niyya ku fita tare shi kuma mai ifradi in ya gama wannan dukka ba zai aski ba ba zai tuɓe haramarsa ba zai kasance a cikin haramarsa yana ta kokarin ibada yana ta kokarin zuwa masallaci ba zancen yawace yawace Allah ya zo ma kuma Allah ya sa gaba shi kaɗai yake bauta masa saboda haka Allah ya nufa zai kasance a cikin in sati ɗaya ne kwana biyar ne kwana bakwai ne duk inda dai eh, ya kama kwana tara ne kwana goma ne kwana uku ne kwana yadda dai duka ya kama dai yana cikin haramarsa to ran takwas ga wata shi mai tamattu'in nan zai sake ɗaukan harama zai yi niyyar hajji a yanzu wannan dai dama shi hajjinsa ke yake tafiya da ita wannan kuma yanzu zai niyyar hajji to gaba ɗayansu za su fita za a je mina da shi mai firadin da shi mai tamattu'in za su fita za su je mina amma fa mai in nan fa ka sani tun da ka ji daɗi ka koma a cikin kayanka na gida kana kana sa hula kana sa riga kana shafa turare kana aski kana gyara za ka yanka rago ka san da zaman wannan ka tabbata lalle ka yi yanka eh, dala ɗari ne za ka bayar a rajistan ka illa iyaka za a yi maka yankan ba sai kai da kanka ka je ka nemi yanka ba akwai wahala ba yanda kake zato ba ne ba irin garinka ba ne kowane irin gari ka fito abin yana da yana da mamaki yana da rikitarwa sai ka je ka ga kamar ashe abin ba yanda kake tunani ba ne ba da haka ba batun neman inda wurin yanka yake ba ne mutum fa miliyan biyu miliyan uku a kasa aiki ne bana ma da ke da sauki wa miliyan ɗaya to amma duk da shi malam sai ka sha wahala saboda haka ka tabbata ka yi yanka idan baka yi yankan ba ne to za ka yi azumin kwana uku a cikin aikin hajji wa man lam yajid fa siyamu ayyamin fil hajji wa saba'atin idza raja'tum wa man lam ji dafa Allah ce ya zama baka da kuɗin da ka sayi rago kuɗin da ke wurinka kuɗin kashinka ne kawai dala ɗari uku wannan ya ishe ka ci abinci ka da wani kuɗi kuma ko kuwa a'a kana da kuɗin amma ka nemi ragon ka rasa wanda idan rajista za ka yi ai baka cewa ka nema ka rasa ko za ka je ne a rajistan sunanka za a yi yanka da sunanka insha Allah to idan baka samu ba ka da kuɗi yanzu dai sai mu aje ba ka da kuɗi don ba inda za ka je neman ragon balle ka ce ka nema baka samu ba ba ka da kuɗin da za ka sayi ragon to shi kenan sai ka yi azumin kwana uku a hakan za ka yi azumin kwana uku a cikin aikin hajji za ka yi har ma ran biyar ga wata ka yi azumin ran biyar ga wata da daddare za ka ɗau harama ka yi shida a azumin shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata ranan tara ga wata ba a bukatan ka da azumi sai ku fita zuwa mina a ran takwas ga wata ka je ka yi buɗe baki a mina to za ku kwana mina ran tara ga wata bayan kun sallaci sallar asubahi duk sallan kuma da za ku yi mai raka'a hudu kasaru za ku yi a zahar kasaru la'asar kasaru magariba raka'a uku lisha kasaru asubahi raka'a biyu da bayan an gama sallar asubahi rana ta hudu za a tunkuɗa gaba ɗaya zuwa arafa za a je arafa duk lokacin da kuka kai dai zakuna ta zikirin Allah kada a manta da zikirin Allah a rage hira saboda Allah waɗanda Allah ya musu baiwan tafiya wannan shekarar a rage hira a ta yawan zikirin Allah da yawan tasbihi da girmama Allah da salati ga ma'aikinsa masoyin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yawaita a yawaita a yawaita a rage hira idan rana ta karkata za a yi kiran sallah kuma inda kuke za ku tashi ku yi sallah wani ma baka jin kiran sallar masallacin saboda girman wurin da yawan jama'a saboda haka ku da kuke nan ku ne alhazan kanku himar ku za ku za ku kiran sallah ku tada iqama ku yi sallar azhar raka'a biyu kuna sallamewa kuma ku tashi ku kawo asar raka'a biyu idan an gama wannan shikenan aikin sallah dai ta kare kenan a wannan a wannan lokacin ba zancen sallah kuma sai magarba abin da ke kanka yanzu shine zikirin Allah tilawan alkur'ani addu'a addu'a addu'a addu'a haka har rana ta faɗi tilawan alkur'ani zikirin Allah addu'a aiki uku nan su za ka yi har rana ta faɗi rana tana faɗuwa za ku ingizo gaba ɗaya zuwa muzdalifa wurin za ku zo ku yi sallar magariba da isha ko yaushe kuka kai muzdalifa ko a tafiyan ƙasa ko a cikin mota ko yaushe ko kuka kai muzdalifa a lokacin za ku yi magariba da isha idan kun gama magariba da isha za ku kwana a muzdalifa da safi a yi sallar asubahi a muzdalifa da an gama sallar asubahi kuma za a yi ta zikirin Allah duk inda ka samu kanka ba sai mash'arul haramu ba ganin mash'arul haramun yana da wuya ko da yake an ce an gina masallaci wurin a yanzu amma duk da shi gane wurin yana da wuya ka fita harkan batun mash'arul haram inda kake ma muzdalifa ne mash'arul haramu ne yi addu'a yi addu'a yi addu'a har wuri duka yi haske bayan wuri haske sannan ku tashi gaba daya zuwa shiga cikin mina in kun shiga mina za ku wuce aqaba alamomin da aka yi wurin jifan shedanin jamaratin guda uku ne akwai karama akwai wusta akwai babba to za ka je babban aqaba wurin kawai za ka yi jifa a ranar goma ga wata bayan ka gama goma ga watan nan bayan ka gama jifa to shikenan za ka yi aski wurin ma za ku iske wanzamai da yawa za ka yi aski ko susiye in baka yi umra ba in ifradi kai za ka yi susiye wanda dama can ya riga ya yi umra yanzu ya yi aski kwalkwal in kana da kuɗi kenan baka da kuɗi ka zo gida ka zo ku yi ma juna wannan ya yi ma wannan wannan ya yi ma wannan dan rezan ku dai eh, dan riyal ya wadatar da ku kowa sai a yi masa askin illa iyaka an gama kenan an gama aiki amma za a wuce daga wurin za a wuce zuwa makka a je a yi ɗawaful ifada wannan ɗawafi da ake yi ran goma ga wata rukuni ne a cikin rukunin haji in ba ka yi wannan ɗawafin ba ka da haji in ba ka yi wannan ɗawafin ba ka da haji ka tabbatar da wannan in ba ka yi ɗawafi bayan an dawo daga arafa ba ka yi haji ba sunan ka dai ka je yawon shakatawa ka yawon shakatawa ka dawo saboda haka ka tabbata ran goma ga watan nan ka je maka ka je ka yi ɗawafi idan ba ka da ƙarfi za ku iya komawa masaukin ku mina ku je ku kwanta ran sha ɗaya ga wata kun samu dama da safe ma sai ku tashi ku je ku yi ɗawafin ku komo in ba ku samu dama ba ran goma sha biyu ga wata ranan dai da an yi jifa kowa zai watse ne to in ka zo da shigowan ku makka sai masallaci sai ka yi ɗawafin ifada sa'an nan ka kai gida illa iyaka amma lokacin komai ya halatta gare ka ban da mata da zaran ka yi askin nan ka yi ka sa kayanka na gida komai ya halatta gare ka kai ka shafa turare kai ka yi gyara kafin kai dawaful ifada duk waɗannan sun halatta gare ka sai dai in ka je da matar ka ne ba dama ku sadu in kai haka hajjin ku ya bata gaba ɗaya da kai da ita duka hajjin ku ya bata kaka ce ka koma cikin kayan ka da gida shikenan kuna da hotelin ku kun ku je a'a la la la la shari'a ba ta yi ba sai ka gama aikin hajjin za ka zo ka yi dawaful ifada in an yi dawaful ifada za a komo mina a zo a kwana sha ɗaya ga wata za a yi jifa jamaratu salaf ukun duka gaba ɗaya ƙarama suƙura za a yi mata jifa bakwai wusa za a yi mata jifa bakwai kubura a ƙaba kenan za a yi mata jifa bakwai ishirin da ɗaya sai kuma ku dawo gida ku dawo masaukinku Minna don za ku sake kwana mina ran sha biyu ga wata bayan sallar azahar za ka je kuma ku yi jifa suƙura a ƙaba. to wannan daga wurin faman ta'ajjala fi yawmai fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhara fala ithma alayhi liman ittaqa wa taqullah wa alamu annakum ilayhi tukshurun illa iyaka wanda ya gaugawa ranan yini na goma sha biyu ga wata ya wuce ya je maka bishkenan Allah ce ba da laifi wanda kuma zai iya karawa ya kai sha uku ga wata ya yi jifa rana ta uku sa'an nan ya wuce shi ma baya da laifin da Allah to amma banda wanda azumin nan ya kama shi kuma bai yi azumi shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata ba bai yi ba to wannan dole ya yi kwana goma sha uku ya yi kwana ukun nan amina ran sha ɗaya ga wata ya yi azumi ran sha biyu ga wata ya yi azumi ranar sha uku ga wata ya yi azumi ranar goma ga wata dai ranar idin layya ne ba a azumi amma sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata zai tabbata ya yi azumin nan saboda haka in ana barin mina ma shi ba zai bar mina ba sai ya kwana ya ɗau azumi a zahar ya je ya jifan nan sa'an nan ya dawo sa'an ya wuce maka ya eh, sa'an ya wuce maka da illa iyaka shi wanda dama can ya yi umra daga wannan gabar shi ya gama dukkan aikin hajji a mun fahimta ai wanda dama ya yi umra yanzu ya kuma zo ya yi hajji ya gama ya yi ɗawafin ifada ya yi komai ya yi jifa ya gama aikin hajji wanda kuma dama can bai yi umra ba ifradi ya yi to shi kuma yanzu ya gama aikin hajji saura aikin umra saura umra na gabansa sawa'un ka yi niyya ko baka yi niyya ba sawa'un wannan shekara za ka ko ba wannan shekara ba ka tabbata lallai ne cewa ka san wannan ka'idar cewa idan umra ka tafi da ita niyyar umra ka tafi da ita tamattu'i kenan ko tamattu'i kenan ka tabbata kana da sa'ayi biyu da za ka yi ɗawafi dai banda na farilla kana iya yin ɗawafin duk da ka dama amma sa'ayi biyu za ka yi farkon zuwan ka ɗawafin da ka na umra za ka yi sa'ayi na umra sa'an nan ka gama umra kenan sai na biyu za ka yi ɗawafin ifada sa'an nan ka yi sa'ayi na hajji kenan mun fahimta wannan ga wanda ya tamattu'i kenan wanda ko yayi ifradi shi ma sa'ayinsa biyu ne amma bambancin su shine ranar idin nan shi ba zai yi sa'ayi ba inda ke da rikitarwa kenan farko dai ya zo dawafin da yayi dawaful qudumi sunansa amma sa'ayin da yayi sa'ayi ne na aikin hajji sa'ayi ne na aikin hajji don ba da niyyar umra ya zo ba saboda haka sa'ayin sannan sa'ayi ne na aikin hajji kenan ya gabatar da sa'ayi saboda haka ranar goma ga wata in ya zo ya tawaful fada ba zai kuma yi wahala ya yi sa'ayi ba a ya riga ya gama sa'ayi ya riga ya yi sa'ayi tun farko amma sa'ayi ɗaya na gabansa na umura mu tabbatar da wannan abin yana da wuya bambancinsa tsakanin shi da mai tamattu'i kenan duka dai ɗawafi biyu biyu ne sa'ayi biyu biyu to amma shi mai umra ranar goma ga wata shi zai yi sa'ayi saboda ya riga ya gama aikin umra in ya ɗawaful ifada zai yi sa'ayi amma shi wanda tun farko da niyyar hajji ya shigo to wannan idan ya yi ɗawafin ifada ba zai sake yin sa'ayi ba don ya riga ya yi sa'ayi yanzu sa'ayin da ke gabansa sa'ayin umra in ya zo ya yi umra zai yi sa'ayi illa iyaka wannan shi ne bambancin amma wanda ya yi kirani wanda ba saba yi ba ko ban tsammanin wani zai sha'awar yi ba ga haɗa hajji da umra gaba ɗaya to wannan shi sa'ayinsa ɗaya ne eh, shi ɗawafin da zai yi tawafin kudumi ne tawafin umra ne sa'ayin da zai yi sa'ayi ne na haji sa'ayi ne na umra sai dai ana jiran shi da dawaful ifada wanda zai cika masa cikamakin hajjin shi ma in yi dawaful ifadan ba zai sake sa'ayi ba don ya riga ya yi sa'ayi tun farko aikin na da wuya ko eh, sai an shirya sosai saboda haka wannan ba mu saba yi ba wanda muka saba yi dai kowanne ɗawafi da sa'ayin biyu ne da suke wajibabu sa'ayi dai biyu za ka yi amma wanda ya yi umura a ranar goma ga wata bayan an dawo daga arafa sa'ayin da zai yi sa'ayin ya ɗawafin ifada zai yi sa'ayi amma mai aikin haji in an dawo daga arafa ya zo ya dawa ifada wanda muka ce in baka yi shi ba hajjinka duka ya zube in ya yi ba zai yi sa'ayi ba saboda ya riga ya gabatar da sa'ayi wannan shi ne muna fatan za a kula a kiyaye a yi hajjin nan sosai kamar yadda manzan Allah ya ce mana man hajjal hajjal mabrur fa jaza'uhul janna wanda ya haji laysa lahu jaza'un illa aljanna wanda ya haji haji nagartace bai da sakamako sai aljanna sa'annan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wanda ya haji a cikin hajjin nan bai yi rafasu ba batun da ya shafi harkan mata bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da uwarsa ta haife shi in dai ka yi hajji mai kyau yadda muka nuna maka nan ba yawan hirarraki sai dai zikirin Allah ibada sallah zikirin Allah to kuma shi nan, za ka dawo gida kamar ranar da uwarka ta haife ka sai dai yin hajjin nan ne hajjin man hajja man tabbata man alhajju ma'ashurun man wanda duk ya haji fala rafasa alhajju wa man farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj babu harkan zancen mata take babu hira da mata take babu harkan mata babu fasikanci zagin mutane cin mutuncin mutane cutan mutane babu sannan babu jayayya baka je kai da mutane kuna gaddama ba to kayi haji haji nagartacce wannan kuma yana da wuya ko sai an shirya a kuma shirya a yi don bautan Allah za a yi kuma tuntuman kuɗi za a kashe a yi lasiya ma wannan shekarar abin ya yi tsada kwarai kowace ƙasa kuma abin ya yi tsada saboda haka kada a ba da wannan kuɗin a je abin da Allah ke son a yi ba a yanda ya kamata ba ta bayan mutum ya ba da wannan ibadar hajji akan wannan huska da muka ambata a cikin hudubarmu da ta gabata wanda yau mun dan maimaita saboda a ƙara kiyayewa ta wanda ya yi hajjin tamattu'i ko ya yi hajjin kirani da zaran an zo mina ya yi jifa kwana uku nan ya ƙare ya gama aikin hajji shi aikin hajjinsa ya ƙare babu komai kuma a kansa sai dai shirin komawa garinsa wanda ya yi ifiradi wanda ya yi ifiradi wanda muka ce yana da wuya amma kuma babu yanka a kanka wanda muka fi son ka yi hajjin talaka kenan babu yanka a kanka don yankan nan fanka bari ya hau kanka yana da wuya ka yi da saboda haka ba mu cika son ka bari yanka ta hau kanka ba in ta hauka to zai zai wuya ka yi don zai wuya ka je ka ba da dala ɗari kana ganin ga kayayyaki da ya kamata ka saya a kula da wannan amma ka san kana da karfin halin da za ka yi to ka tabbata kai kuma ka sa hannun amintattu amintattu ka ji na ce maka ko eh, ka je ka samu mutanen kasan inda suke da ofis ka je ka rajista ya fi maka da wani zai ce ku kawo ku kawo zan kai muku an karba a sa aljihu ka san da zaman wannan afirka ne muke cikin afirka muke ko kowa ta kan shi yake yi saboda haka ka kiyaye ka tabbata ka tambaya inda ofisin yake ka je ka rajista illa iyaka ko wanda yake ɗanka ne kun tafi tare ko ƙaninka ya karbi naka ya je ya kawo maka receipt mun fahimta amma ya su ya sun mu mu ya su ya sun mu wani ya ce wai ku kawo ko ya baka receipt karya zai maka musan da zaman wannan ka tabbata ka yi komin ka daidai to wanda ya ajin ifradi shi baya da yanka amma aikinsa bai kare ba idan an dawo daga eh, arafa an gama zaman mina an dawo gida kowa ya zo ya sauke kayan shi masaukinsa ko shigari ne ko ranan ne suka samu iko sai su tattara kansu su da suka yi ifradi sai su tattara kansu sai su samu mota a kai su tan'im masjid aisha a kai su wurin su je su dau eh, umra ba da babu wuya zuwa kawai za ka yi wurin ka yi wanka ka yi alwala akwai wurin wanka akwai wurin alwala sa'an nan kuma ga masallaci babba sai ka shiga masallaci ka yi na fila raka abu bayan ka ɗaura haramanka a wajen wankanka kenan sai ka yi na fila raka a biyu sai ku kamo hanya da zuwa kai ɗawafi so bakwai kai sa'ayi so bakwai Shi kenan sai ku yi aski kwalkwal ka gama umra saboda haka eh, yan awowi ne kaɗan abinda zai kai ku tan'imun nan da dawowanku amma ka zo ɗawafin dai illa iyaka kun dade da sa'ayin duka kun dade awa ɗaya, in ma akwai jama'a kenan in babu jama'a ma ba zai kai awa ɗaya ba da dawafin da sa'ayin duk ba zai kai awa daya ba kayi ka gama kun gama umra saboda haka me shi ya tabbata akwai umra a kansa domin ifradi yayi shi ko wanda yayi tamattu'i ko kirani zai bada hadaya saboda Allah ta'ala yana cewa faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji yasara min al-hadi wanda duk ya tamattu'i a lokacin watannin haji to ya ba da abin da ya sawwaka gare shi na daga hadaya abin da kuma yake sawwaka gare mu shine rago ko rago ba mu iya mu iya mu yanka sa ba mu iya mu yanka raƙumi amma rago dai kada ka bari ya wuce ka ka ba da hadaya to idan ba ka da kuɗin ne sam kuma ka yi tamattu'in ko in ma kuɗinka sun bace ko in ma wani abu ya zo dai da lura ta sa kuɗinka ya ragu ba sayayya ba don Allah daina sayayyan nan tukuna ai gama ibadar aha ka tabbata ka yi ma Allah tukuna eh, saboda haka in baka samu ba ba ka da shi to kai azumin kwana uku a cikin aikin haji ka zo gida ka azumin kwana kwana bakwai in ka zo garinka kuma kai azumin kwana bakwai tilka asharatun kamila goma kenan cika cikakku in ji Allah can za ka yi uku a cikin aikin haji ko kafin aje arafa ko bayan an gam an dawo daga arfaran sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata ka yi azumi illa iyaka in baka samu ba sharaɗi baka samu ba ah, ko kana da kuɗi babu ragunan wanda yana da wuya yanzu tunda zaka je ne ka rajista ko kuwa ba ka da kuɗin wannan shine zai iya faruwa da wannan shine za ka yi azumin amma kana da kuɗi ka dunkule za ka sau kaya ka yi azumi allah baya son azuminka baya so yaya ka kasa ka bani dala ɗari kana da dala dubu da za ka sai kaya da shi ba ka da imani ba ka yi imani ba ka zo neman duniya ne ba Allah ba ka yi ƙoƙari ka sa Allah gaba da farko ka tabbata ibadan da Allah ce ka yi duk abin da Allah ke son a kashe na kuɗi a wurin ka tabbata ka kashe wanda ya saura sa'an nan ka sai abin da za ka saya Allah bai hana ka ka sai wani abu ba dai sa alaikum junahun an tabtahu fadala min rabbikum Allah ce ba ku da laifi in kun nemi wata falala daga ubangijinku kun sayo ku sayar ko kun sayi kun kai ku sayar ba laifi amma kada ya zama shine manufanka ka har ka kasa yin na Allah ka tabbata ka yi na Allah sa'an nan ka zo kai wannan na'am to yanzu dai kowa ya gama kenan ko mai tamattu'i ya gama hajjinsa tun a zaman mina ya gama mai ifradi kuma ya gama hajjinsa bayan ya je ya yi umra ya je tan'im ya zo ya yi umra ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ya yi aske kwal kwalkwal eh, don da can ranar goma ga wata ka yi sisiye don akwai umra gabanka to yau dai kwalkwal za ka yi rahimallahu almuhallaqin manzo Allah yana addu'a Allah ya ji kan masu kwalkwal Sabai suka ce wal mukassiri da masu sisiye manzala Allah ya ce rahimallahu almuhallaqin Allah ya ji kan masu kwalkwal suka ce ma hadda masu sisiye wal muqassirin manzo Allah ya ce rahimallahu almuhallaqin Allah ya ji kan masu kwal Wani mutane sa'annan suka ce wal muqassir ko ya ce wal muqassirina saboda haka an fi son ka yi kwal farko dai eh, in aikin ka kasa shi biyu wanda ka fara yi na farko ka yi sisiye wanda za ka yi na biyu sai ka yi aske kwal illa iyaka wannan shine samun alkhairinka laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina sai ya ce mi muhalliqina ru'usakum sannan wal muqassirin saboda haka a kiyaye to yanzu dai kowa ya gama aikinsa da mai ifradi da mai tamattu'i kowa ya gama aikinsa shi ma mai ifradin ya je ya zo ya yi umra kamar yadda na na aisha manzan allah ya bari ta je ta yi ɗauko niyan umra ta zo shi ma ya yi umran magana ta ƙare kowa ya gama aikin hajji sai inda kowa ya nufa kuma ya saura gare shi to abin da ke kan alhaji ne shi ne zai ɗawafin bankwana kafin ya bar makka ya tabbata in an ce gobe da safe kun tashi to cikin daren nan yi kokari ka je ka yi dawafin wada'i dawafi na ban kwana da ɗakin Allah inda safe aka ce muku marece mun tashi to maza in maza ka tafi ka je ka yi dawafin wada'i sa'an nan ka zo ku shishirya ku tashi wannan wajibin ka ne ya zama ƙarshen aikin da za ka yi a maka ban kwana da ɗakin Allah ka yi ƙoƙari da wannan can babu dare babu rana a daddare ma kamar da rana ne ko dare karfe biyu ka tashi ko jama'a ne ko da ina fitilu ne ko ina ba light ba light off ba dauke wuta saboda haka komin dare an ce muku gobe kun tashi maza rufi ɗakin Allah je kai dawafin bankwana sa'an nan ka zo gida in lokaci ya kai ku shirya ku tashi magana ta ƙare to daga nan kamar yadda da ake yi wanda muna fatan ma shekarar nan haka za a yi so da yawa haka za su yi ana fara zuwa makka ne an gama aikin hajji sannan a je madina to daga bayan nan da ake zuwa da wuri-wuri sai a fara kai ku madina sannan kun tashi sai ku zo makka sai ku ɗau harama daga miƙatin mutanen madina zulhulaifa yanzu shi ake yawan yi amma shekarar nan naga ko ina an yi jinkiri saboda haka da yawa ba za su samu wucewa madina gaba ɗaya ba sai dai a kai ku jidda ku shiga makka to bayan ka gama bayan ka gama aikin hajjin za ka fuskanci madina idan mutum bai riga ya tafi ba kafin ya zo makka zai nufi madina saboda ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacinsa wanda yake maɗaukaki saboda ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sallama kaji na ce maka saboda ziyaran annabi ko da masallacinsa mai alhorma wasu sai su ce maka waka kai ce za ka ziyaran annabi masallaci za ka ziyara da annabi da masallacin wa ya fi wani ka tambaye mai shi da annabi da masallaci wa yafi wani kuma masallacin yaya za ka kira masallacin masallacin annabi yaronka yaronka ya girme ka ne zai girme ka ya masa ce wa masallacin annabi za ni ziyaran annabi in kuma ziyarci masallacinsa illa iyaka annabi ne afdalu khalqillah duk halittan Allah manzo Allah ya fi shi masallacin nan ba halitta ba bane ba duwatsu ne manzan Allah ya gina shi ba wanda ya samu garin ma gaba ɗaya ya samu daukaka ne saboda annabi sai za ni garin ka ce wa in fite niyya na kan ce annabi za ni ziyara za ni ziyarar masallacin annabi ka ya kama ko an faɗi maka ka yadda amma kai dai zuciyarka da baka za ka ziyarar annabi ko ko da an faɗi maka ka yadda masallaci za ka amma dai hankalin ka zai baka za ni ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ya fi kowa saboda haka za mu ziyaran annabi mu kuma ziyarci masallacinsa mu yi sallah a masallacinsa mu yi masa sallama sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani daya da zai zo ya mini sallama sai Allah ya mayar mini da raina har nan amsa masa sallama idan ka zo wajen raudan manzon Allah aka ce maka huna salamu ala nabi an rubuta huna salam ala nabi don maka isa ka ga kabarin ba a wuri an riga an tattare an tattare an tattare saboda haka wuri ne aka yi karfe ne sai dai rami ko ka ko ba ganin komai a yana nisa sai da ce maka ga daidai inda annabi yake don ka kai wurin zaka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh zaka yi masa sallama in ka je dama kaɗan sai a ce maka huna salamu ala siddiq ka yi anna na abakar sallama kaɗan kuma sai a ce maka huna salamu ala umar wannan ne za ka yi ma sayyidina umar sallama shi ma sai ka yi masa sallama sai ka wuce manzo ce in ka zo ka tsayan nan ka ce mini assalamu alaikum assalamu alayka ya rasulullah Allah zai mayar mini da raina sai in amsa maka sallama sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya mini sallama ko ya mini salati yana nisa da inda nike kamar da muke nisan nan to in yana kusa da ni zan ji zan ji salatin da ya mini in sallama ne zan ji sallaman kuma zan amsa mishi amma in yana nisa Allah zai wakilta wani mala'ika ya ɗauko sallaman sannan ko salatin nan ya kawo mini sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdathu lakum fa idza ana mitu kanat wafati khairan lakum tu'radu alayya a'malukum fa in hamidullah wa in ra’aitu ghayra zalika istaghfartu lakum rayuwa ta alkhairi ne gare ku kuna fara da wasu ayyuka ana zartar muku da hukuncinsa kuna ayyuka a ce muku ku yi kaza amma ni manzan Allah in na mutu mutuwa ta ma alkhairi ne gare ku saboda duk abin da kuka aikata ana zuwa a gwada mini in naga alkhairi sai na ji daɗi na gode ma Allah in naga sharri sai in rokan muku gafara sai wani sahabi ya ce ya rasulallahi ya za ka roƙon mana gafara alhali ƙasusuwanka sun rududduge wa kada a rimta ƙasusuwanka sun rududduge sai manzo Allah ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ba ta cin jikunkunan annabawa sallallahu alaihi wa sallam saboda kan ka zo kai masa sallama zai ji ka zai amsa maka sallamanka zai amsa maka yace Allah zai mai masa da ko to kana masa sallama in ne masa sallama wani na masa sallama za a fitar za ta fitewa ne ana komowa da ran a al'anbiya wa ahya'un inda rabbihim yusallun annabawa rayayyu ne shahidai ma Allah ya ce musu rayayyu balle annabawa da shahidi da annabi wa ya fi wani Ka ce annabi ko to shahidin ma Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata a ahyahu inda rabbihim yurzaqun illa iyaka shahidai ma Allah ya ce ba matattu bane balle annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan ko da yaushe ransa na tare da shi kenan ko don ko da yaushe ana masa sallama ko da yaushe ana masa sallama sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a rawatar daga ibn umar Allah ya da shi da ubansa ya rawato daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wanda ya zarci kabari na ceto na ya wajaba gare shi inda ka zo ka ziyarce ni to insha Allah ranar lahira zan cece ka don za ka yi sallama zan san wani dan wani ya zo ya yi mini sallama kuma zan cece ka ranar tashi alkiyama a rahoto daga anas allah ya da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ziyarce ni a madina yana mai neman lada a wurin allah to zai kasance makwabci na a ranar tashi alkiyama kuma zan zama mai cetonsa a ranar tashi alkiyama a wata ruwaya ya ce wanda ya ziyarce ni bayan mutuwata kamar ya ziyarce ni ne a cikin rayuwata kamar na da rai ne ka zo ka ziyarce ni walau annahum إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Allah ce da a ce za su zalunci kawunansu su zo maka ya rasulallahi su roki Allah gafara kai ma ka sa baki ka roki gafara sai na gafarta musu sai na gafarta musu wannan ko yana da rai ko ya rasu zai roka maka gafara fa in ghayra wa sharran istaghfartu lakum sai roka muku gafara Allah ba mu ceton manzon Allah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 وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا